Rake ta samu isilinta ne daga Nouvelle Guinea tana jerin shuka masu labun kara ana noma ta ne musamman domin karan da take bayar masu ruwan ɗanɗanon zaƙi wanda ke da sukari. A ƙasar Nijar ana shanta tare da tsagar karanta Abdulrazak Bello, ƙwararren jami'i ta fannin masaniya ga abinci, ya bayyana yadda ya dace a sharake da irin amfaninta ga jikin ɗan Adam. Amfanin rake na farko dai su ne sinadarai da ta na sukari, inda waɗannan sinadarai suna matuƙar gina jiki. Don haka ne shan rake yana da amfani ga kowa. Bayan sinadarai da takumsa akwai bitamin A, bitamin B da bitamin C, inda a cikin waɗannan bitamin sun bambanta ne, kamar irin su calcium da kuma fer. A ƙasar Nijar, Kalar rake ke akwai rake baka mai kabri wada ta fi zaƙi da shililiyar rake fara wada ta soma ɓacewa a kasuwanni saboda rashin zaƙinta sosai a faɗar Saidu Abdullahi babban ɗan kasuwar rake a kasuwar Bukoki ta Yame. daga hadama muka sayan ta tun tana hora can wajen mata mai muna ɗauko ta baka da muka ka irin nan hadama suka ɗauka suka suna shibka har ya yaɗu ƙasar dosu lamtu ne guda biyu ake ɗauka muna ɗauko jikka jikka yanzu da ta komo kusa kai ɗaya ne abinda aka ɗauko shi dala ɗari da hamsin eh abinda yasa yanzu babu mahorin araken nan wagga baka ita ta tura harin. Rake ce mai zaƙi sosai tana daren gadar da jiki, amma kwayoyin sinadarin protein kaɗan ke gare ta, don haka yara ƙanana da masu cutar hawan sukari da mutane masu ƙibar jiki sosai ya waje ba su sa kima ga shanta, in ji Abdulrazak Bello. Shan rake yana iya magance kaifin yunwa, don haka shan rake ga yara yana ba su ƙwarin jiki, sai dai ba su samun sinadarai masu gina jiki. Masu fama da cutar suga bai kamata su sha rake ba, da kuma waɗanda suke fama da jiki. ana kakausan galgadi da cewar kar a sa zaƙewa kwarai ga shan rake ganin irin matsalolin da za su iya bullo ga makasudin zaƙewar shanta.